والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منع الخميس شدة دورة الآية جراد الربيع للهدوء arba'in da hudu wadda sai daidai da hudun ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin da biyu muna nan cikin kitabun jana'i littafi da yake magana a kan jana'iza darasinmu da ya gabata muna nan ne cikin babi na ƙarshe a wannan littafi shi ne babu jami'in jana'iz kuma mun karanta hadisai ɗai ɗai ɗai ɗai guda takwas matsaya kan hadisi na takwas hadisin abin huraira wanda annabi rahmat sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mawludin yuladu ala fitra mun tattauna matsaloli suka shafi wannan hadisi man tsaya kan wata matsala guda ɗaya wanda yau za mu tashi kanta wannan matsala ita ce ‘ya'yan waɗanda ba musulmi ba waɗanda suka rasu suna ƙanana ce ce makomarsu tunda an ce kuma kullu mauludin yunatu ala fitra don wani ɗa da aka haifa akan haife shi ne kan musulunci ko kan fitira in ka gane shi musulunci ne ya zo duniya ba tare da ne kun ko taɓa komai ba to idan ya mutu a wannan yanayi kuma ya fito daga gidan iyaye waɗanda ba musulmi ba to mece ce makomarsa shin shi ma yana aljanna ko kuwa yana aka Imam Bukhari cikin da ya yi babi cikin kitabun jana'i da ya yake babu ma qila fi auladil mushriki babu da ke bayanin abin da aka faɗa dangane da ƴaƴan mushrikai Alhamdu hafiz Ibn Hajar yana cewa hadhihi tarjama tushiru aidan da annahu kana mutawaqqifan fi zalika yace wannan tarjamar babin da yayi tana nuna kaman Imam Bukhari yi tawaffufi a mas'ala ma'ana bai yanke wata mas'ala yanke dangane da 'ya'yan mushrikai da suka mutu suna kanaka suna aljanna ne ko suna wuta kamar ya tsaya ne yi tawaffufi Allah shine mafi sauki sai ce wa kadi jazama ba da hada fi tafsiri suratul ruh amma kuma yayi yanke bayan wannan tarjama a suratul ya bima a ala yarin tsawon, da abin da yake nuna shi ya zafi magana da take cewa a sair ila annahu fil magana da take cewa waɗannan ƴaƴan mushrikai da suka mutu suna kanana suna aljanna وقد رتب أيضا الأحاديث الباب هذا الباب ترتيبا يشير إلى المذهب المفتاح وما يدير حديثا وأن باب جيرا ودى تجيرونا وتوقع أبن بيضا شيني شوى سنة الجنة إنه مركب وأن باب سجاره من حديث الجان على التوقف ya buɗe babin ne da hadisin da yake nuna tawakkul shi ne Allahu Adamu za ka nu a hannu shi ne hadisun da ya ba da mu da ba mu yi. Sun matsanna bin hadisun lorajje le kawunin yin fil jannu. Nan zai biyo bayan da hadisun da yake rin jani suna a Kullum maulumin yunatu a fisa. Bayan nan kuma sun matsanna bin hadisun musarrai da dalilin. don kuma sai ya kawo hadisi na uku da yake fitowa karara ya bayyana cewa suna aljanna shi ne hadisin saboda sai ibn jurayj wanda ban manzon Allah suna da sallama a tafiyar da yayi abin da aka nuna masa a mafarki ya zo wani dogon mutum ba ka iya hango kansa ya zo kuma yara tari guda ƙanana kewaye da shi cikin wani dausa ya tambaya aka ce wannan dogon mutum wanda mai ibrahim waɗannan yaran ƙanana ba aka ce ya ne na musulmi da suka mutu suna ƙanana sai na kun suka tambaye shi to ‘ya'yan musulmi ya ce har ‘ya'yan mushrikai kaga wannan hadisi ya nuna suna aljanna to wannan shi ke nuna imamu bukari ya tafi kan cewa kenan suna aljanna shine cewa fa innahu fa inna qawluhu fi siyaqihi wa amma as-subyan حوله فأولاد الناس وأن السياق هنا نورا يا كم متعب وقد أخرج في التعبير بلفظ أتيكم الكتاب تعبير اللغة أنا فرجي يا كل كما وأما الولدان الذين حوله وكل مولود يولد على الفطرة فقال بعض المسلمين يسلم في مسلمين كثير وأولاد المشركين آية مشركين ɗalin zai ce wa aulatu mushriki har yayin mushriki wa yu'ayyidu ko abin da ke goyon bayan wannan magana ma rawahu abu ya'ala min hadisi anas bin marfu'a Isa Abu Ya'la al-Mursuli daga Anas yace sa'atu rabbi man dalla na cewa na tambayi ubangiji na na roki ubangiji na ko na tambaye shi Allah ina min zubiyatin bashar mai cince makomar kananan yara daga zuriyar ɗan adam waɗanda ba su san komai ba cewa na roƙe shi Allah ya azziba hu kada Allah ya azabtar da su fa afani in sai Allah ya bani wa wa isnaduhu hasan wa warada tafsir an-nadim bi annahum al-atfal min hadith ibn Abbas marfu'an akhrajahu al-Bazzar wa rawa Ahmad من طريق خوزاء بنت معاوية ابن سليم عن أمتها خالد قلت يا رسول الله أما خمسة تتيا من جنة من في الجنة سوى إيه الجنة قال سيدنا مالك النبي في الجنة النبي لا الجنة والشهيد في الجنة والذي شهادة هنا الجنة والمولود في الجنة قال أنها haifa ya mutu yana karami yana isnaduhu idan mafi ingancin magana suna limana ya kawo maganganu na ma'ana ya kawo maganganu kusan guda goma amma daga ciki magana ta farko suka ce annabu fi mashiyarci Allah kada ya san zai da shi an rawaito wannan daga Hammad ibn Sulaiman ibn Salama da Hammad ibn Zaid da Abdullahi dan Mubarak da Ishaq Imam al ya rawaito daga Imam Shafi'i cewa ƴaƴan kafirai a kefanci yace ƴaƴan musulmi suna aljanna amma ƴaƴan kafirai su yi wa shi'a tafiya kuma wannan shi ne abin da almajirin Imam Bani kusan suka bayyana magana ta biyu an ga suna masu bi ne ga iyayensu ma'ana iyayen suna wuce su suna wuce masu wannan magana sun kafa hujja ne da wancan hadisi wanda manzon Allah suna ne ma aka tambaye shi dangane da 'ya'yan kafirai idan an kawo ari cikin dare yaya dangane da 'ya'yan sai aka ce innahum min ko um abai kuma hukuncin iyayen kaga nan yadda aka ce iyayen idan an kashe su ba tare da sani ba ba ku wata matsala amma wannan matsabi ne na wato wasu daga cikin kawari dawa kamar ana zalika mabiya na fi ibn al kuma sun kafa hujja da cewa ai annabi nuhu ya ce rabbi la tazal ala al-ardi min al-kafirin dayyara ai ai yaran gida da aka da aka shi da aka da kashi muka ce gaba ɗaya addu'a a nan gaba ɗaya a halaka mutane ina fata gani amma malamai suka ce a a ai annabi mu yayi wannan addu'a ne bayan Allah ya ce su ma yara sun sun jirgo da su innahu lan yu'mina min qawmika illa man qad amana ba wanda zai kare imani cikin mutanen shi wanda idan kuma kun jirgo da su imani shi zai ci halaka ya roƙi Allah a naka su ba wai dan da a ce wasu daga cikin ruwa ba za su imani ba za a naka su ba ina fata gani matan da Allah ya tabbatar masu cewa ba za su imani ba shi ya sanya wato aka halaka su saboda aka kano wannan ba zai zama hujja ba ke wannan ba za sannan hadisi da aka rawaito na Aisha wanda Imam Ahmad ya rawaito a Musnad sun ce na tambayi manzon Allah suna ne wasallam dangane da ayyan mushrikai yace suna wuta sai na ya maza da ai ba su girma ba wannan da za su yi aiki sai za da ya yi ai ubangiji ya fi kowa sanin mai za su aika to shi ba wannan ruwa ya ce zai saboda sanadin akwai abu ukai mauna, buhayya shi kuma matuluki sauran ka zauna dogara ci sai magana ta kama suka ce suna aljanna ita ce wannan magana da tafi inganci suna aljanna ma'ana suna aljanna kuma wannan ita ce magana mafi kusan inganci wanda imamu ya ce wa huwa al-mazhabu sahih al-muhtar alladhi sara ilayhi al-muhaqqiqun bi qawlihi ta'ala wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula wa idha kana la yu'azzabu al-akhir li qawlihi lam tablughu al-da'wa idan mai hankali ma ba za a yi masa adaba ba saboda wato da awa ba su zo masa ba wai ne Allah ya azaba gairin afi bin ba ya lau ba a rasar da mara hankali mun gani wani hadisi samuwa ko saboda wancan hadisi na samuwa wanda kanana ya ce har ƴaƴan musu saboda mafi ingancin magana ƴaƴan waɗanda ba musulmi ba da suka mutu suna ƙanana ba su balaga ba mafi ingancin magana suna a cikin ina fata gani shi shine na babu da ya rage na ƙarashin matsala to akan haka ƴaƴan musulmi ba kaga su ma suna aljanna nan can shi shine sanar da ya sanya babin da muka karanta can baya idan yaro ya rasu bai kai manzilin ba na gasa ko wani ba bai kai shekara biyu ba ko da mai shekara biyu zuwa kasa da yawan malamai na cewa ko ba a masa sallah ba aka yi aka binne shi bayan jana'iza me yasa saboda za mu jira sannan kuma ana yi mai don neman gafara shi ko baya bukata Kuma an ga dama kuma ana iya masa sallah mun kawo hadisi da manzo shi za a iya wa yaron sallah amma me za a yi iyayensa za a roƙa wa rahabar Allah ba shi ba kenan ka zo sallan jana'izar yaro da bai shekara biyu ba in kai fara. bayan fatiha kan fara cikin bayan salatar da ta uku in an zo hajjoji ba shi za ka yi addu'a iyayen da uwa da uwa su za ka ruba dan shi ba ya baya bukatar na fata gani ga gani da aka kai ki yin dan ma tana da amfani kenan amma in wanda iyayen za ne ma gaba. shi kuma za mu kace gafaran Allah subhanahu wa ta'ala idan mun yi ingancin magana suna aljanna Allah ya samu da shi وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبي هريرة من أن صلى الله عليه وآله وسلم يجي لا تقوم الساعة ذلك القيامة فذات السيئة حتى يمر الرجل بقبر الرجل حتى ذاك mutum zai zo wuce kabarin wani mutum mana wanda ke raye zai zo shigewa ta kabarin wanda ya koma ga Allah ba ya kudu sai shi wannan wanda ke raye zai ce ya laita ni makana ina ma ni ne a wannan kabarin saboda bala'i da kuke yana fatan ina ma ya mutu ina ma shi ne Allah ya samu shi kan wannan hadisi shi ma hadisi ne wanda yake musamman alaihi Imam Bukhari da Muslim da sauran malamai sun rawaito Bukhari ya fi shi cikin kitabun fitar littafin fitintino yace babu da ke bayanin alkiyama ba za ta tsaya ba har sai waɗanda ke kan doron ƙasa sun yi burin ina masu ne cikin kawai na kan cikin muslim ma ya kuɗe shi cikin asira kusa alamomin tashin kiyama shi ma cikin kucin da alamomin tashin kiyama babu da ke bayanin alkiyama ba za ta wuce ba ko ba za ta zuba har sai wani ya wuce ta kabari ya yi burin ina ma shi ne a cikin kabari kuma duka sanarwato ta hanyar da malik ya rawaito ta hanyar abun zina daga a'arar daga biyu zahirin wannan hadisi yana nuna kenan akwai yin burin mutuwa ba ka wani ina ce iya ba za ta tsaya ba sai wani ya wuce kabarin wani ya yi burin ina ma shi ne kaga wata yana nuna kenan adalcin yin burin mutuwa kai ba can ka mutu idan ko muka ɗauki wannan ma'anar ga wannan hadisi to ya ci karo kenan da hadisin Allah hadisin shi ma yana sahihi aini wanda manzo Allah ke cewa yadda yatamanna yanda a dukkan mu kada da yau ya kuskure ya burin mutuwa le dorrin na kuma da wata cuta da ta sauka gare shi fa in kana na kudda mutamanniyan in ya zama babu makawa ma sai ya yi burin mutuwa sai ce ne bane kule ce Allahumma ahyini Allah ka raya ni ma kana til hayatu khairan matuƙa mai wuce ta alkhairi gare ni wa tawaffani Allah ka karɓi rayuwata idan kana til wafatu khairan bi idan mutuwa ce ta faɗi sai ba Allah ne sai shi Allah ya zaɓa masa abin da ya faɗi kaga wannan hadisin ya hana haka hadisin babba shi ma yana cikin sahihaini wanda bayan an zo duba shi ya yi tsakiya wajen su ya ce wa laula anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ana anna dubo bil maut wajen manzon Allah ya ana mu mu yi addu'a mu mutu ba da da'utu bi da na roki Allah wa a lokacin ba za ba jami'ai yana ganin al'amura sun lalace yace yana ganin wanda suka riga shi mutuwa cikin shahada a bar duniya duniya ba ta rage musu komai na lada ba amma shi yana ganin ya ya yana don sa duniya shi na yake ba dan annabi ya hada mai burin mutuwa ba ya ce na da auki ne na ramu ki Allah to kaga wannan aikin ya an to kuma ga wannan manzala ya ce zamani zai zo mutum zai wuce kabari ya goyi na mashi ne a wasu kaga kamar wannan ya halatta wannan ya halatta ba da muke sha ba to shi ne yake wa laysa kama wannan wata ke da haka ba a haka wa inna ma hada khabar shi wannan hadisi labarin da yake bayar An na anna zalika sayakun wannan kamar zai faru nan li shiddati ma yanzu bin nas min fasadin al saboda tsananin abin da zai faru na lalacewa ta ɗabi'a da halayyar mutane biddin a addini wannan shi wa za a وخوف da raunin da addini zai shiga wa kawfi mai hada da kuma tsananin tsoron makar addini da shi shi mutum zai yi wannan burin ina ba kaga kenan ake shi kuma wannan ya hada ka yi burin mutuwa don wata matsala ta sami ba wani abu ne ka gawa ina fata gani domin ake aka ne na nazara saboda wata larura da ta same shi shi ta ba da ina fitar yake cewa wa amma qawluhu sallallahu alaihi wa sallam amma fadin manzon da yake la taqumu sa'a al ba za ta ga ba a tayar wannan rajul inna ma huwa khabarun an tabayyun as-sama' أباني الجودة والزامة وما يحدث فيه من الوئن والبلاء وخوف من جنوب بلاؤه إلى الله سبحانه وتعالى إمام يقول في الزمن الكتاب وقد أدركنا ذلك يجي من السوى النظام شيء ما يجي من وين المكان كما شاء الواحد من الناس من يدخل أي قدامة لا شريك له بايلا أوتو أثمن الله Allah ya kare mu ko fakana Allah ya ta mu ga fara. ibn abdul bari ke cewa sirrin ciwon nan zamanin ya rasu mai jira na shekara ɗari da sittin da da hudu da sittin da hudu da rasuwarsa da barin sa duniya shekara ɗari tara da tamanin da ɗaya a baya ke sirrin ciwon nan mutumin har yake Allah ka kare to ina mun kuma a yau a gano gaje gaje ba sai ce warka annahu yuridu Annam na aya an tamanna al-maut huwa aitu yanda annahu bidaran jis ina wancan hadisin na Allah za a baki ma'anar cewa hali da aka yi mutum ya burin mutuwa idan na larura ce ta same shi ko talauci ko wani abu ya same shi wannan shine zai yi aka hana ya burin na fadan gani wa amma idan kana mai zurrin mai zararin ya ku bi dini fada amma idan abu ne wanda ya shafi addinin ka ya ga zai rasa imanin annan ba ne duniya zuwa Allah ya karɓi rayuwarsa dan me dan jiya tsira da imanin domin gudun kada ya zama ya rasa imanin kuma gaba ɗaya kaga ya mutu kuma ya gani sai alaka ina fatan gani wannan shi shine bambanci wannan ya ana idan wani abu ne ya same ka wannan magana kuma ita imamu sanani ya tabbatar a su sana yake cewa an hadisu dalilun anan na ai an tamannin bu hadisin yana nuna an hana burin mutuwa lilubu'i fi bala'i wa min saboda mutum ya bada cikin bala'i wa ana wa ina da kuma wani wata musiba au kace yadda zalika ko yana tsoron haka min azumin daga wani maki aw maradin ko rashin lafiya aw fasakin ko talauci aw da'awi ha kuma kamantar min mashakin duniya daga wahalhalin duniya lima fi zalika min al-jazai wa adam as-sabri ala al-qada kuma alamu sun yi burin mutuwa to ya yi raki ya nuna bai yi hakuri da hukuncin ubangiji ba wa adam da da ko bai da hukuncin ubangiji wafi kauli yace a fatan annabi da yace min zulmin nazala saboda da gura da kasa ne shi ma yushiru ila annahu ila kana li bayni zalika wannan yana nuna idan ba wannan bane min khawfi fitnatin fil idan tsoron fitina ce a addini fala ba a tafi ba ku kaddar da lahu hadisu addu'a yake wancan ruwa da Ahmad ya rawaito wanda maza da ke cewa eh, za a rasta bi ibadi ka fitna Allah idan ka da wata fitina ga ka fa ka zai da Allah ka karbi rayuwar dan ruwa gare ka ba tare da na shiga cikin wannan fitina ba to kaga wannan ya shiga ciki a dan kai burin mutuwa ne saboda ne kada fitinar wato addini ta shafe ka aw kana tamanniyan bi shahada ko mutum mu ga mu shahada shi ba mu shiga ba كما وقع ذلك لعبد الله بن رواحه بين عبد الله بن رواحه يقول يسامون وغيره من الصدق لو لم تشكي مكه وكما في قول مريم مريم جنا مريم تشي يا ليت يميت قبل وكنت نسيا منسيا انما تمدد ذلك لمثل هذا الامر المخوف من كفر من كفر وشقاوة من من بسببه wanda da ya sa sai ina mana ta mutu saboda babban wannan al'amari da ya faru saboda ta nuna jariri wani ya kafurci ya ci wani ya yi kaza sai ta ce kacce zama sababin wannan ina ba da ta da kuma tashin hankalin da ina fata gani suka ce wannan shi ne babu ne kenan wannan hadisi da ya ce mutum zai yi burin ina ma da shi ne a wannan kabarin saboda fitina ta addini a nan ba ne kuma addinin ruwayar muslim ta kare tabbatar da wannan sai kake cewa bi walai sabili duniya illa bala a lokacin babu wani abu na duniya tattare da shi wannan in banda bala ma'ana babu wani abu tattare da shi sai mai sai fitina ba addini da ne Allah ke yi abu na biyu wannan hadisi yana nuna mana kenan burin da merai zai yi ga waɗanda suke kabari bai shiga ƙarƙashin burin mutuwa ba kenan idan fitina ce a addini ta sayewa. Kun wancan hadisi kuma an samu ruwaya daga cikin zafin manzan da wasu su yi umar ya yi burin ya mutu saboda yana ganin mai lokacin umar na abdulaziz ma ya yi suna ganin daular musulunci ta faɗaɗa ko zai iya jure na malar al'umma ba yana ganin kamar ba zai iya wato yin shi da yi bisa kai ba ya burin ina ma gwanda kada ya rasa imanin wanda ya koma zuwa ga Allah har ma ya wuce wata tawaga kamar yadda aka rawaito ta wasu bayan Allah yake ko roƙi Allah ya rasa rayuwarsa mana Allah ya karɓe ni zuwa gare shi bayan wannan addu'ar da aka yi kwanaki ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to ya kuma yana nuna kenan bai shiga ciki ba sa'an nan hadisin yana nuna ƙarshen zamani kenan kucin tunura da za su ji ta dawo adam kuma ga shi haka ne kuma ka yanzu abin da ke faruwa a tsakanin nan duk mai hankali kan zafi abin da za ka ji yau gobe sai ka ji ba za ka ji sau biyu gobe sai ka ji gobe wanda ya ji shi jiya ba sai ka ji abin da ya fi gobe na giya ba haka ba ne saboda haka hankalin duk mai hankali ya kulle kowa ya ce yanzu mai da lamari zuwa ga Allah ta'ala shi wannan yana nuna ƙarshen zamani kutuntunu na su kashe-kashe dama da ya faɗa wa ya fito alharbi alharbi zai yawa aka ce mai alharbi ya ce alkatlu katlu kisa kisa muka shi kamar yadda annabi ya faɗa ana fi wata ruwa ya ce mutum zai waye gari mun buni kallon malamin kan saboda ne ko mai tsaye ruwan ramu ya aikata wani abu da ya fitar shi da musulunci ko ya yi wani abu da Allah ya kwashe masa albarka Allah ke a kan haka ke da wannan yana nuna musulmi ya ba da kullawa a ƙarshen zamani da ibada shi ya sa ma wato matsala ta yana nuna musulmi ya tsaya ya yi ibada a irin wannan zamani yin daka akwai wata daraja ta musamman saboda tsayawa ba a lokutan kusurtu kan ibada tana da wani matsayi gurin Allah hadisin muslim hadisin rafi ne ya sa magana yana cewa al ibadatu bil hajj ka hijratu ilayya tsayawa kan ibada yadda shari'a take a yi a lokaci irin wannan na kashe-kashe da kusurtu daidai yake da kayan hijira zuwa gari. Inda manzana suna da ka zo da yana nuna ashe ba mu da abin yi illa mu tsaya tsayin daka kula da ibada yadda ya sa'an nan wata hadisi yana nuna kenan babu laifi ka ba da labari na mutuntunan abubuwa da za su ba ne ka ba mutane wannan labari kar wani ce to ya za ku. ba ka da aiki sai dai ka ba mu labarin da ban tsoro ya a nan da a nan ta mana ban gana ba ni ba wannan labari na fatan zane shi zamani zai zo mutum zai wuce kabari ya goyi na mashi ne amma sai malamai suka ce to baya a nan kuma wannan labarin kamar da labarin da ka tabbatar wa'ayi ne ko daga alqur'ani ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam a sunnar da yake ba a nan kuma da muka nuna kai ta ba da tagoyoyi dan gaba ka zai ba goma a kabari a ka tabbatar wannan labarin ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to idan wannan ya tabbata shi ke nan babu nufi ka ba da labarin ana ba da waɗannan labarin mutane ba da komai ba sai dan ɗayan abubuwa na farko domin ya zama izina ga mutane wurin fara gaskata annabi sannan alaihi ya ba da labarin kuma gashi ana gani tarara wannan zai saka tsara imani ka tsara gaskata abu na biyu domin ka shiga taitayinka kai kyakkyawan aiki kai tanadi ba za ka ta sakankance fitina na jikinka kaga nan ya taimake ka wurin ka tsara imani nan wajen ilimi ya taimake ka ka tsara aiki na kwarai domin ka tsara samun yarda a wurin Allah Allah ba ku take ya kare mana imani shi za wani bawan Allah yake cewa kadu ku zai ban gaibi alam gaibi وأتبع الناس كلا شيء yake zalunci zai yayi zalunci mana ƙarshen zamani ke da azzalimi shi kuma a samu wani azzalimin ba kuma a kan azzalimi zai haɗu da kuma wani azzalimi sama da shi ya zalunce shi Yace mutane za su waye gari kana shi kuma ba kawai bane ba da wata daraja وأتبع الميت وأتبع الميت في قبره أحسن أحوالا من الحي yace mamaci zai waye gari cikin kabarinsa ya ma dama dama fiye da wanda yake da Allah kare mu Allah sa mu cika imani ma'ana wannan hadisi suna nuna mana musulmi ne ta kasan zan da imanin sa irin wannan lokaci mun bai hankali ba ina tashi imanin nasu Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mana imanin mu Allah ya tsare mu daga waɗannan wa hadathani an malikin an muhammad ibn amr ibn al-ala ad-dayli an ma'bad ibn ka ibn malikin an abi qatada ibn rabi'i annahu kana yuhaddith daga fi kata da ilmi rizai ya kasance yana ba da labari da anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi bi Ya ce wata rana manzon Allah da suna ma an zo shigewa da wata a gudun ana manzana na zaune da tabbai sai aka zo za a wuce da wani mamaci za a kai shi makoci fakala sai manzana ya ce mustarihun wa on minhu yace mustarin ko dai ya huta wa mustara'un min ko kuma an huta da shi ɗayan biyu ne duk wanda zai za a kai makaranta ko ya huta Allah ya sa mana ciki ko an huta da shi Allah ke shi kalu da sabai suka ce ya rasulullah ya manzan Allah mal mustariqu wal mustaraqu waye wanda ya huta waye kuma wanda aka huta shi kana kuma zan yi al-abdul mu'min baya mummu yastariqu min nasabi ya huta daga alhalin duniya wa aza'a da cutar wanda ke cikin duniya sai ya huta da wannan يا إلى رحمة الله إذ وضع الثمرة والعبد القادر ما هو قادركما فاسك يستريح منه العباد ما ينهى الناس من والبلاد أثر أن داه أنت والشجر هل بشير يسوق أنت والدواب har dabbobi sun huta da shan ashe ba ke yi matsawar ba bayan Allah ka yake cutarwa ba har dabbobi da bishiyoyi Allah ce wannan hadisi shi ma hadisi ne wanda muttafaqun alaihi ne Imam Bukhari da Muslim da wasu malamai zama rawaito Imam Bukhari ya rawaito shi cikin kitabun Rika babu da ke bayanin magajin mutuwa muslim cikin jala'iza babu da ke bayanin wani ya huta wani kuma rubuta shi kuma sarrawaito duka ta hanyar da imam malik ya rubuta cikin mu malik ibn abdulbari yana cewa fatan annabi da yake mustarihun wa mustarahun min mustarihun din nan manzala yake ba mu. sai ce zai iya daukan mummuni abin da ake nufi mai jin tsoron Allah ana wanda yake yin abin da Allah ya ce yake guje ma abin da Allah ya hana kuma zai iya ɗaukan dukkan wani mummu kina zai ɗaukan al-mu'min taqi ga imani ta takawa ina fatan gani kuma Allah ya tabbatar da mai imani ta takawa a yau hujja إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة suka ce zai iya ɗaukan mummuni cikakke ga imani da kuma zai ɗaukan duk mai imani ko da yana ɗan aikata wasu ƙananan ayyuka na laifuka amma ne yana da imani ya shi shi ba muna yin cewa bayan ya goyi baya in ta jitani mu ka ba ira ma sun auna hannu in mu guji manya-manyan laifuka ƙananan ba Allah ya lokacin da auku sun yi a cikin ya fi ƙananan الذين يجتنبون wani fawa isha illan nan? Ya نورا shi ma mai kimanin ayyukan da aikata ba daidai ba wanda zai da ila fa’alu fa’ishatun an wala ku an kusa hu zakarun la’a ba ta faru ne zobe ɗin mun yi rufin zuru wa illan ma wannan mishin ruwa alama fa’alu wa mu yi alamu gane shi guda ika ya zaɓu masu firatun nan kama suna daga fara da kusurci. Tura ga za mu iya cewa al'abdul mu'min alin wannan mai jinsi ne tun wani mai imani ya shi. Allah ya samu dace to haka nan kuma wurin makirin shi ba zai iya ɗaukan kafi domin fajiri ya kuma mutum kafi zai iya ɗaukan kuma fajirin ko da musulmi ne amma ga wutaccen fasiki mai fito na fito da umarnin Allah zai iya ɗaukan shi ma za ka iya cewa ya dukkan adadin hudu dukkanin waɗannan sun shiga to me ake nufi da cewa shi ba bajiri bayan Allah da ƙasar Allah da dabbobi da Allah ya halitta da bishiyoyi sun da shi malamai suke cewa abin da ya sa bane ma ya yi ilimin doka saboda mugun aikin da yake aikata. Ubayen Allah idan suka yi masa inkari sai cutar da shi Duma ko wanda zai aikata ba ne ba amma ana cewa wanda ba daidai kai bai kamata ba kai da kan ja hankalin ko zai ma shi wani ya cutar da kai wani ya kai kashe ka wani ya ji ma rauni wani ya ma kada ji ko ya ma shi to kaga ya mutu yanzu bayan Allah sun huta da sharrin da yake ja musu kaji abu na farko saboda wannan sharrin da yake ko kuma ya sun huta ne saboda zalincinsa ai ne zalinta su yake da zalincin saboda kaga a nan sun huta a nan babu wani abu tattare da shi to dabbobi ba ko kasar Allah ba kasar Allah za ta huta da shi ne saboda ɓannar da yake a kanta yakan jawo Allah madaukakin sun iya kwashe albarkar da ke ba ya rike ruwan sama. Sura ce da ruwan sama ba zai sauka ba, in kuma ya sauka Allah ya zare albarkar da sa. Kenan fa saban Allah da fajirci da fito na fito da umarnin Allah da ake yana ɗaya daga cikin dalilan da ke jawo Allah ya ɗaya arziki a ƙasa. Ko ya ba ku arzikin ba albarka. Ba muna da arziki ba ƙasar nan? Akwai albarka? Zancen tiriliyan ake yi ko da yaushe. Amma kullum kwana ake da yunwa ba aka bane? Me amfani? Ba ni amfani. Me yasa Allah ya zari albarka? saboda nan da ake ya yi dama zalunci yana cikin abin da ke dawo Allah ya zane albashi lokacin kasan kasa ba su da abin dabbobi kuma idan an ɗauke ruwan sama ya yi zalunci ya janyo an ɗauke ruwan sama ba a yi ruwa ba ba zai zama abin da bishiyoyi ba a yi ruwa ba ba zai zama abin da amma kasan in ya mutu sai ruwan sama da sauƙi dabbobi su huta su tsaya kaga sun huta da shi ya ila al'alamin bawa ya kamata ya ji Allah a ce mutuwar ka ta zama abin alheri ga dabba ainihin bala'i ya kai bala'i Allah ciya Allah ya tsare mu Allah ya kare imani wannan hadisi yana nuna kenan bama ya gyara tsakaninsa da mahalicin yi ƙoƙari ka yi aiki na gari kar ka zama cikin masu yada ba ka zama cikin masu yada kai amma ya zama ba ka da aikin yin zai yada banna sai kawai da alheri mutum zai shiga cikin waɗannan sannan kuma ba wai kawai wannan ka kaɗai ba ga kuma mala'in da mutum zai je ta a mafarkinsa ana kiyashi ba وحدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله انه كان دقى ابو النضر مولى عمر بن عبيد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه واله وسلم الى شيواه لما مات عثمان بن مزعود يعني عثمان بن مسعود يرسل ومر بجنازته aka taho da jana'izar sa gurin manzon bayan an yi masa sallah an ɗauke shi an wuce da jana'iza maza na yake faɗin wannan magana Ya ce za a ka tafi kafar duniya walam talabbas min hadishi ce ka tafi kafar duniya walam talabbas min hadishi baka cuɗanye da wani abu da duniya Mana babu wani abu da cikin abubuwan da ke jawo wa ɗan adam matsala a duniya da kashi ɗaya. Mana ka bar duniya tsarin tsarin. Wani magana shi da Wannan hadisi muna yin cewa hadisi ne wanda yake mutu. Domin abun nazar Maula Umar Ibn Ubaidillah kana iya sa cikin jami'ai. don wasu malamai na cewa ya ga abdullahi dan kuma da abdullahi ibn abiyan kamar zai shiga cikin jami'ai a kan haka za ka ji hadisin mursan ne mana ba mutum ne zuwa ga annabi domin ya ce manzan Allah yana amma wannan hadisi ibn abdul bar ya rawaito shi cikin jami'i ta wata hanya wanda take murtasila ita ce hanyar ya ayi ibn daga alƙasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar daga Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce lamma mata Usman ibn Mas'ud yayin da Usman dan Mas'ud ya rasu kashafa annabi sallallahu alaihi wasallam tsauba an waje bayan an daina shi magana ya ya daga mayafin da aka rike shi ya ga fuskarsa wa qabbala baina ainihi zana ya sa bakin sa ya tumbaci goshinsa wa baka buka alfawida zana ya zubar da hawaye ya daɗe na zubar da hawaye. Falon ma a da tsari bayan wata sallah an daga shi kan bakararsa za a bar tafi da shi magabanta ana kuma zana ya ce ko ba na ya wasu. Aljanna ta tabbata gare ka ya kai. Ko ma danna kai ya Usman ya faɗi magana. Ya ce ko ba na ya Usman lam tulabbika duniya wanda mu tana kuma bisa yake duniya ba su cuɗe ne kai ba kai ba ba ka cuɗe ne wannan shi ne ruwaya amma muna yi cewa asalin kirtan kuma ta zo a ruwayar imamu ahmad da abu yau da ibn majah ta hanyar kuma asim ibn ubaydillah da na alikasim bai muhammad daga na aisha wanda mun na na yake cewa manzan islam galaba ya tambanci usman dan mas'ud bayan rasuwarsa shi ne ya tambanci tsakanin wannan kika wato idanu na kashi da gushi sannan ya faɗi wannan abin da ya faɗa waye wata bawan Allah usman dan mas'ud da manzan ya faɗi wannan makar na farko ne yana cikin waɗanda farko farkon hijira farko farkon musulunta ba za ka nisa a mutum goma da suka musulunta ba duka ni nisa ba shi wanda suka ba da shiga musulunci yana cikin waɗanda aka azabtar da shi saboda addinin musulunci sannan kuma yana cikin mutane waɗanda suke da tsananin gudun duniya shi tara a gudun duniya baya da baya cikin ne waɗanda suka tara abin duniya hasali ma yana cikin masu zuhudu cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Imam Bukhari ya rawaito daga sa'ad Abu Waqqas yana cewa radda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala Usman ibn Mas'ud at-tabattu yace manzon ya hana shi tabattu shine ya bi komai yanki da komai na duniya sai ibada manzon ya hana shi har zaki ce walau wazina lahu walau azina lahu da annabi ya ba shi izini lafta sai na kuwa da mutu da ya kawo nan don kawai shi mutu da ibada alwayar muslim sa'ad yace arada usman ibn mas'ud an ya tabattana ya nufi zai yanke ga komai na duniya ana abu rasulullah sallallahu alaihi wasallam alwayar tabarani daga shi usman ibn mas'ud din yake cewa ya rasulullah inni rajulun yashqu alayya al-huzura shi mutum ne wanda goren ta kan dame fa adan ne da ba ne ne kudi ya kai dan ba ba ne da sha'awa idan ba ne sha'awa kan kuɗa ala na zan ce a a walakin alayka bisira ina goren ka zai kaci shi ba yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya saukar da wata aya يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أهل الله لكم ولا تعتدوا كتب وأرم دا وكوكو أنكاكا إذا أنا هو أن أنا يسكن يا أهل الكتاب كتب وأرم دا وكوكو mutumin da gudun duniya sa'an nan kuma da aka yi hijira zuwa madina yana cikin na farko farkon mutuwa bayan hijira in bai zama na farko wanda aka binne a makarantar baki'a ba ba za ka jiro mutum goma babu shi to da kamin kenan ban jinde da ba a dace da yin hijira ba kusan shekara farko bayan hijira Allah kasar mandan Allah ya zo ya yi masa jala'ina ya faɗo wannan magana bayan an binne shi zan ya ɗauko dutse ya sa a wurin kansa a kabarin ya ce hata annabu bihi kabara da wannan zan gane kabarin ɗan uwa na aka zane domin in dinga ziyarta ina masa addu'a in binne kuma daga iyalinsu wanda ya mutu kusa da shi a ga wannan maganar shi sa dan annabi ya faɗi wannan magana akan wannan bawan Allah ba za ka yi wani ba na yana cikin bayan Allah wanda da suke masu rubu sai ba da suka ci wata ciki yana nuna shi na ya halatta ka yi rubu saboda wani abu da aiki kaza bayan bayan wani alkhairansa da irin abubuwan da ya aikata na alkhairi waɗanda suke nuna tsarki na rasa daga annabi ya faɗi wannan ya ce ka fita da duniya duniya ba su cuɗanya su za mu kuma wani abin suna wannan dan da musafir ne umar ya shahada sabab ne yake waɗanda suka gabace mu duniya ba ta tauye musu komai ina dan su ba yace cikin su akwai musafir ne umar shi yake to amma mu zama mun abin abinda ba mu da inda za mu tafi cikin ƙasa wai da bai ki gyarawa ta tafi amma kai abin da yake shi gani yake yi wato kamar shi ya cinye nan sama a duniya yana ganin waɗancan kuma sun fice duniyar ba ba su komai daga cikin ladan su wani yana nuna babu nufi karfi mutum bayan su to wannan matsalar malamai suka ce suna zane da wani aljihi ne ita kuma umar ala sai ya wannan bawan Allah sai Allah ya hana domin bayan an yi hijira akan yi ƙuri'a al'ansar su ɗauki mutum ya zauna gurinsu wani ya saka dinne muhajirun wanda kama ɗau gidan wani suka tafi gidan wani to usman dan barkun sai ya gidan wata baiwa Allah sunanta ummul ala wata mai kuɗi ce cikin matan madina ita kuma da Allah ya mata da da gidan da tukunya duk talaka in yanzu yin wasu wani yanzu na kuma alamun ce da shi ya ma usman dan barkun shi kuma zai fadin gidan ta ce muka zaunar da shi muka karrama shi babu da gila su yau to bayan ya rasu shi ne suke faɗi wannan magana bayan manzan ya shigo gida ta ce shahadati alinka abas tsari shaidar da zan bayar gare ka ya kai abas tsari an annan ma a kan akrama yake an ya girma ba ga mutum ba saboda abin da ta gani a dukkan nan yana gudun tsarin da hawa sun da kuma sun da yake ana rasulun ba ne manzon Allah Ya ce ma a gani ma yi an bi wala ban san me Allah zai da ni ba wajen waye ce wa ma yi da ni annan ma a akrama waye ga abin Allah kan yace wa ma yace wa wa ana rasulullah ba na yi tsari ni manzo Allah ba zan yi ya ana ni amma huwa faqad atahu yaqin shi mutuwa ta zo masa sai wa haritu lahu khair ina masa kwaɗayin sai ce walakin ta kasa ba na na daga zan ba wani suna da kuka ce to ga nan ko ba ya yi shi ya ce ka ku tana ya duniya da ba su kai da kai da na kuma nan kuma ya hada ya ce ban sanya ya za yi sai malamai suke cewa ban za na da zama ya faɗi wannan ne don tawazu ya faɗi wannan don tawazu domin shi wanda za a ne ya faɗi da kan ba ma ta kaddama min zambika kawai ma ta to shi ba me za a yi ana don gudun kuma kada mutane su dinga yabon wani har kuma a ɗaga shi wani matsayi da ya wuce hankali musamman wannan zamanin aka fara yin mutum ya kashe matsayin wanda ya nuna kwata kwata baya jini ba ka ba ibn abdul bar yana cewa ikhtalafa al ulama fi ma'ana qawlihi ya ce malamai sun karu na zin dangane da ma'anar wannan magana ta manzana da kuma wannan aya da sun makamancin ta wa ma a jiri ma yi alubi baladu ba ƙalamin mukaliyo dalika fi duniya suka sha a duniya wa a kamu a cin fece ana suna ganin bai kamata a duniya wato kenan ka yi yanke ga wani ba saboda ba ka sanya ƙarshen da zai نقدا نحو الاختبار بالجهاد والفرائض من الحدود والكتاب بين ذلك والدنيا بلا من جرى لقد الليل كذلك وقالوا لا يجوز غير هذا التأويل لأن الله قد أعلم ما يفعل به وللمؤمن ولمن تجربة وضرب الناس الله ولهذا يتمثل المؤمنين لأنني لا إله مؤمنين تجد مقومته إن الذين قالوا رسول الله ثم استقاموا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تتنزل عليهم الملائكة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا kaga shi suna da hukumaci an fada ya ga ji wannan matsalar ma'ana ba za ka karɓi ba na fata ta gani domin an ce inna al-abrar fi na'im wa inna al-fujara la to me za a ce sai wasu ke cewa man zalika ana wajin fi amri dunya wa fi nuru suka ce wannan a iya fuska cin ta al'amarin duniya idan da gudun kada idan yana rayu kada ka yi shi don kada in ya mutu kar ka yi tsayabo kuma ka kai shi matsayin isma sai ka yi zai shi babu ji ka yi zai shi a maka kan shi guda na fata gani daga annabi ya yi shi amma ka yi zai shi kuma ka wuce gona da iri har ma ka mutu ta yanzu yana aljanna ba ka nafi mutane mu da faɗa maimakon zai yana aljanna ya kara da insha Allah kuma amma zai ce ayar zai na aljanna ya yi yanke wannan wannan shi ne ba a yi yanke ga wani saboda sun kanu guda da Allah sai dai ka ce ina masa fatayen alkhairi ko ina kyauta kyautata zaton ya samu kyakkyawa sai dai yana rayuwa. ba na da ba an hana a yabe shi a gaban gidansa an yi goyon da wakil da zama ya ce kun karya masu wuya kun karya wuyan da goro mara kun halaka domin ka karya wuyan mutane ka kashe shi bara kuma halaka kashi domin daga nan zai rubu zai fara hura aji daga nan an kai shi an baro sai ce in ku zai yi hudu ya kama dole sai ya zo ya ce ina kyautata zaton kaza ne amma Allah shi ne ya san hakika wannan shi ne abin da aka ce to shi ma za mu ce ai wasu ko maza da ya yi ɗaliban gaban shi aka ce akwai kuma kuma nan za a kira mutane zuwa gare su kawai ya maza da ya kuma da a kuma za a kira zuwa daga cikin gida ba yi tambaya wanda na ke yi kana cikin ka ga ga mata za da je na nuna da yawa maza da jin jiya na yi jiya aljanna daga wani tafsircin gida wata mata na hannu bakin kowane gida nake gidan waye wani a kan ya kalli farin ci har da zan shiga gane ya sai na ce matsananin kishin sai na wuce an gaya masa ba an ga gidansa ga bilal magana ce me kai wa Allah ne na ji karar takalman ka a gaba na aljanna kaga mazana ya shigo ke ne da karar takki bilal na cin ciki an gaya masa yana ina ina sabit ibn kai yana ta kuka saukar da haya yi magana a hankali ba an ce kuma kan ku daga murya gaban annabi aikin ku zai yana ta kuka a gida ya zauna annabi shi ku je kira shi ce kai ba dan wata bane kai dan aljanna ne kai wannan ya ne kuma ya ne ya ne an yabe su kuma tana rayu to yaya sai ba da mutum ce idan mutum ba zai Ko ba da shi kowa ya san na mutum umar ba zai yi. sai ya bayan Allah amma wanda aka zo zai rubu kaka yi shi aka yi shi domin za ka yi alaƙa shi daga zan da kuma ai wannan bawan Allah ne yana abokin daga zan ne ba da kura ai sai ba ya daukar yana da kuma daga nan zai shi zai shi zai samu kirma sai nan gun shi ba sai yake da mutane ba kai ni ba ba san ka bane daga na kai ka duk sanda ka fara jin kai wani ne daga san da mutane da kamar da kaka kamar da kai wani Allah daga nan kai kafo Allah ya kiyaye lokaci ya wallahi ba hali kuma kuma

aiko da Allah suna da tunawa wasu akan kawo da cikin gidan yan wannan a darasi ne ba ba yi a masu cikin fajirai waɗanda a سوف أعيني من كان جاء عليه في العلم المفرد الشيء بمنزلة الكلام يبدأ إلى عليه الصلاة والسلام استواء مطعم وكالحشي حسنه كحسن الكلام وقدمه كقدير الكلام تجاوز كما تجاوز وكالحشي ومنزلة كما منزلة وكالحشي ولكن عليك ما كان يقول أن يجد عليه kwanaki wani kowace su shi a ne a mutane da ba na wannan kuma da wani ya faru suna wani abu da wani yake yin da zai ka yi masu imanin wa'amin sani hali suka yi gina kwani zaka wanda a kai kan mutane ya wani yanzu Qur'ani ya zama mawakan akwai mawaka masu imani da Allah da ranar zahira suna yawaita kuma ambatan Allah idan ambatan Allah ya ji wata akwai mawaka rubutattu da tattu su ne haka kuma annabi Allah ya kalma ya tabbatar a wata Ina ka duk wanda zai waka, waka da take dauke da wata hikima, ko wa'azantarwa, ko turantarwa, ko tunatarwa, da laguda masu kyau, Ba babu kaɗe-kaɗe da wuro, lokaci mai kyau. Ya fi waka saurara. Idan yawa kuɗin kiraji, tsari na mai gefe, aliyu na gefe, ko abin da Mudis Dikyo, talatin zaniya wani na bayan Allah wakilin da za ka da tarwa ne wani kuma kudin kyarwa ne a kan ayi wani abu wani ma za a gani fasaha ce kuma za a koya wata fasaha da wani na to wani na ne za ka da za a koya da za ka koya da da sauransu na amma waɗanda suka tsari duk wata mace ya yarinta idanunta da bayanin da zai jikinta a wajen wani cikin gaza Allah yi ɗin ba ba hudiri ba kuma da za a yi da hudiri ɗin an gabanta da bayanin wannan sanan kuma na hulu ya yi wannan ba wanda nake wanda shi a kanan wannan waƙar na ne yin irin wannan kuma dama wani amma kan Allah bai dame shi ba Allah bai dame shi ba ballan tara mun Allah ballan tara mun iyaye wani lokaci ba ni na fata Allah ne wannan shi ne wannan wa'ala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. yana tambaya ne a kan cewa tsarin yara da wasu wajen da su mutu da su fara zuwa yaro a mutum ya mu da malaka kenan don da malaka wasu nan ya na mata gani don ba mu nauyi akan kula a azumin da suwa da ashuwa dalili to dalili shi ne farko na wata a hanta mai wala da kula ne kalama yake cewa farko rubuce afdal siyam ba da ramadan mafi bishara ne bayan azumin ramadan انتشار الله المحرم شيء لم يعمل إذا يوم كان لم يعمل غشم إلى حين قوة ولا يسوء أيوة كان من نازلة ولا تكون تنين يأخذ مكان وتعليمني الطلبة أشياء ما في جنين يسوى شهر الله المحرم أنا بلبيه idan za ka iya yawan ta azumi a cikin matsayin na suwa da ashe. Abin da kawai malamin shi ne ba za ka yi azumin wannan gaba ɗaya ba ya abinci wani wata zai ko da yawaita a wani wata ka shi ba za ka yi wasu kwanaki masu a su ba da ashewa sannan za ka yi kuma za su ba da a cikin wajen yin nasu na farko shi aka kamar wani Rikin tabbatar da azumin ashura kamar Ramadana ma Shekara farko da hijirar manzan Allah ƙarshen da ashura. Wanda kakar Ramadana ce bayan shekara ce. Shekarar farko da hijirar annabi ranar ashura Ramadana ta kashe na. Da safi duk wanda ya tashi baki buɗe da ki kuma zai kama bakinka. Wanda ya ci abinci ba ya kama bakinka ya mutuwa. to bayan shan da ramadan ne sai ta su ba a ashura ya zama wai ka ga da ka yi ka ga da Ina fatan gani wannan shi yana da daga cikin dalilan da yasa ake dalili na biyu da rani ya tana cewa ashura wani shama a lokacin jahiliya fiye yake magana kuma yana a lokacin shi ma wata ruwa ya ce kuma za na zuwa ina ta da yahuda suna yi sai tambayi da suka ce a ranar ne ana ana kasar aure ya ce suna nan yana da yawan da kuka yi mutum jan da nan nan a dafa na kuma ne yau kuma za na yi shi to na kawai da nan da ke yi su ne da suka ga a da iyaye ne a yanzu a shura mu ga wata mu'adu ta suwa kuma hadisi ne da yawa ba da wanda musulmi ya rawaito Manzana ya ce a shekarar da ta kashi yake idan Allah ya kai wa baki lafiya, to zan abinci tara, domin ya saba mai rubu, shi goma kawai ke, to sai mu tara shi, sai mu goma kaga ya saba shi. Sai zan kuma wannan shekara, yawan abin da ke wata damar mana yana rayuwa, ana da kusa sarki ya karfe rayuwar mana shi ya yi kuma. Wannan shi ne, tun da annabi ya yi nufin da abin da ya hana ya hana shi da ake so ka yi tasu'a ka yi ka yi ashura a kuma falalarsa shi ashura yana kan gare da zan shekara bisa wasu mahimta wani kadara yake fiyar a tsara mafiya yana kan gare shekara da zai gabata wacce da ta gabata da wani shekara za a kan kare ba da mai cewa wurin abin da tsakanin da shura ce ka abinci da su a kafin shi ashura shi ne ko ko ka abinci ashura shi kaɗai biyan akwai nau'i na uku sai ya an mai ringar da ya ce ko ka abinci tara ka abinci ko ko ka abinci ko ka abinci sha ɗaya to a jikin da ya ce ka abinci sha ɗaya bai lokaci bayan ne kun shi kuma a cikin wani jazzayi shi za a kan fitar kawai kai tara kai goma ba za ki kai da goma da goma shi ke kai wata ta ba ce ta yi goma ta yi wato sha da yawa domin ba a san kake ma kusa da akan ruwa da ba ta da wasu Da na dangane da wannan rana akwai abin da ya kamata mu kiyaye. ‘Yan shi'a sun wani ta ranar hukunci da rana auka, wasu shi tattaki su wata tafiya in kuma jikin ruwan jikin da hanya da wuta suna yanka cikin ruwan da da wuta garwashi wani ba ya kwantar da ɗansa da yau domin da yake da shi aka ba da wuya wanda ɗan da yaro kan ya kwantar da yanka ana yi ko kusa ke wannan kidawanci ne jahiliya ne ba musulunci ba domin Allah ya haramta musulma ɗan ɗan mutum ya ma'aikata ko ya yi kai wani bane na fata gani to da kai wani haram akwai kuma waɗanda su kuma sai suka ce to wai bari mu zama kuma kishiyar waɗannan sai da kuma na farin da kunna har wasu maza za ga kaɗa-kaɗa ana rawa a masallaci ana kaɗe-kaɗe kamar da da yawan malamai ta farkai ana samun masu wannan a shi kuma wannan bai da ita na farin ciki da murna shi ma yi. yaji haka kwaya da shi da ke rawar sauran da azari wani wanda ya rauta wa iyalinsa a wannan rana Allah zai rauta mu da tsawon shekara wala da shi ba da azari da magana cewa dole ka ci abinci ka cika cikin ka in ba ka cika cikin ka cika ba za a cika shi da wuta wanda shi ma ya da azari ba ni shi wani ina fata gani لا يكبر المسلمين لما في دولة يلمون shi سلمون بعد wanda كانوا تدعموا يتحين شيء مطور والدمار جنم والدم أن أجيك موضانا مسلمان domin musiba ce kamar da shekul islam ke zuwa mutuwar kashe musulmi musiba ce kashe ma mummuni musiba ce mai dana yanin wannan شو الله من ألا يسيروا في مدرسة مثل الكاذب الذي يقول كأن بعد watan da suka yi wannan ta'addancin in kada an ce su watan da suka kashe shi ba yadda su watan nan na haɗa wanda bai je bai gani ba su tsine maka albarka ba haka ina fata an gani domin shekul islam yana cewa la yi kubar min kusar ko wala shi abu ne ba na faɗa gani to amma kuma a lokaci guda rana ce ta ka yi azumi ka yi bauta ga Allah sannan kuma ka jira Allah ya tsira da annabi Musa ko da wata magana ya hana kai auna an ce ka zama da ka da shi kenan wannan shi ne zai zama ba ka aikata ba daidai ba a nan nan kuma ku wuce gona da iri ba wanda ba ka masu imani yara suke zakanaki ba mu da ne ne amma kan ka je ka rika ta wani ba sa ka dinga jin wani wani cikin sakon annabi ko kuma ka je ka yi kiɗa kana manna kamar da ita wani ranar bari makanta wata nan rai a'a ka kashe bid'a da bid'a ka zanta magana kenan Allah wa'ala

wannan shekara da muka shiga ana ka sanya ta zama wani shekara wanda take ta zama da albarka ana kasan sanya shekara ce da za mu samu zaman lafiya ana kasan sanya wannan shekara da za shekara ce wanda za ta zama mu ga ƙarshen waɗannan kujerkilu da kashe-kashe da tashin hankali ana ka zaɓa mana shugabanni na gari Allah muna ka duk wanda zai zama rahama gare mu Allah ka bashi wanda ba zai zama rahama gare mu ba Allah muna roƙonka ka hana shi in yana kai ba ana karawa shi da mace Allah ka amince da kuma ku da mace ana mutum da ran Muhammad ba ana Abu Muhammad kamar sai ta dai ba ko ana Ali Ibrahim wa baraka ala Muhammad wa ala Ali Muhammad wa baraka ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim in alamin innaka hamidun majid subhanaka allahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 对。